gaskiya dole cin da sana'a na gaji shekara bakwai ka saro kaya ma babu labari wannan kan ba kowa sama mai ba sai sai tura na zo Najeriya na kasa kaya ba ko sisi ban yi ba kullum

me wannan haka sauran larabci eh? na kamar yana mashin da haya wannan ɗin eh. ina za ka zo na ina za fasinja ana ruwa ke nuna ta ya ba sama ruwa take tafiya sama ruwa take tafiya kai ma dan iska ne ni ba kai ma iska ne ni a ah, to ba tambaya kai ba ka ba kansa ni ba siya na zuri ba to ba haka sai ka wuce ba to ai ban san me wannan ba cikin ruwa ne ga tana ji ko malam ni a ah, kima ne ke ba na ni ne sai aka sai mu na zo ka sai ta motsa ko ce zaga ji ba ina shi ka kana ka fere ne ka fere ne a su ne wallahi su ne wannan ne su kuma lafiya lau kana so ƙara jiki ko ku ka ne. a ni yanzu wai ka sanya ban tsone da ka wata tsamiya tsamiya ce baba to a yaushe tsamiya ne baba na rantsi to ba na saya ba ke da take wancan tsamiya a dole sai ka saya tun da ka saya tun da ya saya ka shi ke ya labar sai guda nawa kake so guda nawa ne ni guda nawa ne kai ne to guda nawa ne ina kai ya to wannan sai kare me to ina ga da yadda nake kayan da hawa to guda nawa kake so wannan kama wannan kama wannan ka san me da ake ta ko wani haka ka ga ka da kai

wannan kudari hudun ya fara yi ai fada kai kuma ni ba zan zan taya ina son yi ka ka ka ne ni mu ko ni ka ka ne ki ka san da halin da sabu da ba zai yi da fashi ba ni haka ne amma da ni wallahi kawai zai Abu, an ce ma duka wata kina wannan

ai ko tiran nan awa ɗaya zan baka ya fi haka ha ba sai dai ka na minti biyar kawai ka wuce kai na minti biyar ka wuce ban kuɗi na na me ban kuɗi ni ka sai ma haka na sai akwai kuɗi wai sai da kake magana ko ha ko tiran ne sai ba sai ba ana kai hamsin ɗin ka ba ana dari gida gaskiya ku ta ba ku ma. ko ne na dari gida ka ba da ku eh. ko na ciki Начни!